masu kallon mu barkanmu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na zauren 'yan jaridu shirin zauren 'yan jaridu shiri ne da tashar gidan talabijin ta standard voice wato sbtv ke ɗaukar nauyin kawo maku a kowane mako wannan shirin dai an kirkiro shi ne domin ƙara wayar da kan al'umma bisa ga muhimman batutuwan da suke tasowa a jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. a wannan makon ma shirin ya karbi bakoncin wasu yan jaridu da kuma masu ruwa da tsaki ga abubuwan da za mu tattauna wanda yake kacokan za mu tattauna ne game da harakar tsaro a jihar zamfara domin tattauna wannan wannan muhimmin batu a yau mun samu gayyatar mai girma kwamishinan tsaro da kuma sha'anin oh, ko lamuran cikin gida alhaji abubakar muhammad wanda aka fi sani da suna abubakar justice ranka daɗe muna maka barka da zuwa a wannan shirin akwai kuma editan tace labarai na jaridar legacy wanda yake ba bakon masu kallon mu bane kusan kowane lokaci muna tare da shi a wannan shirin malam nasir muhammad dan fulani malam nasir muna maka barka da zuwa barka ka da ismaila masu kallon mu barka ku akwai kuma jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara wanda yake shi ma ba bako bane ga masu kallon wannan shirin kowane lokaci idan akwai abubuwan da suka shafi tsaro mukan gayyato shi a SP Shehu Muhammad ranka dai muna maka barka da zuwa jama'a assalamu alaikum mu suna na ɗahiru sama'ila mafarani ne zan jagoranci akalar shirin kamun mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai a saurari wannan muhimmin sako. ne amfanin gari idan har babu zaman lafiya? Mecece jiha idan babu shugaba mai adalci? Mecece rayuwa idan ba yanci? Me amfanin karatu idan har ba aiki? Menene mahimmancin zaɓe idan babu roman demokuraɗiyya? Menene amfanin tarihi idan har ba za a samu darasi daga cikin sama? ba? Jihar Zamfara ta can ta kasance a bar sha'awa. Gashi kuma sansanin noma da kasuwanci. Gurin da kowa ke sha'awar zuwa. Amma sai abubuwa suka juya. Amma sai kasance yanzu da zarar an ambaci sunan Zamfara tunanin wata masifa da ko bala'i shine ke ɗarsu a zukatan mutane. baƙi suka daina zuwa yan gari suka fara guduwa talauci da tashin hankali suka yi yawa gashi mu mai haske ta dawo ta yi duhu sannan mutanen zamfara sai muka tashi tsaye muka kama addu'o'i da tuba ga ubangijinmu sai kuwa Allah ya amsa addu'anmu sai ya kawo mana matawallan muradi dodon makiya zaman lafiya dodon talauci dodon makaryata da masu yaudara me yi kuma dan Allah me kishin mutane me kuma neman gwamnati ba don kansa ba. Cikin ƙanƙanin lokaci sai gashi ya dawo mana da hasken zamfara amma ta fi yadda take da. Wannan shi ake nufi da shugaba. Jarumi ba malalaci ba. Ma'aikaci ba ɓarawo ba. Allah ka kare mana zaɓaɓɓen gwamna matawalin maradi. Allah kuma ya ƙara masa lafiya. Allah kuma ya ƙara ɗaukaka. Wannan saƙo ne daga gwamnatin jihar Zamfara ƙarƙashin jagorancin Bello Muhammad Matsawallan Maradun MON kuma bar dan ƙasar Hausa. To madalla masu kallon mu bari mu hara da mai girma kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida na jihar Zamfara Alhaji Abubakar Muhammad Dauran. Mai girma kwamishina gwamnatin jihar Zamfara ta kwashe kusan kimanin watanni shida zuwa bakwai na kokarin ganin cewa ta yi yaƙi da matsalolin rashin tsaro da suke a nan da ke dabaibai a jihar zamfara wanda yake ga dukkan alamu abubuwa sun samu sauki ba mu san wani bayani za ka yi ma al'ummar jihar zamfara ba dangane da abin da ake ciki game da mm, sha'anin tsaro a jihar zamfara to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah al'ummar jihar zamfara na muku barka da wannan rana ina kuma jaji akan sayan da ake fama da shi Ah, abubuwan da suke faruwa yanzu a jihar zamfara kuma abin da muka ɗauko tun daga farko har zuwa yanzu alhamdulillahi nasara ce muka samu akwai kuma inda aka samu aka suka wanda dole mai bayani ga duk kowane bangare abubuwan da suke muka samu na daɗi da wanda muka samu na asha to alhamdulillahi shigo wannan gwamnati dai ta gadi dai ita wannan matsaloli da suka addabi al'ummar jihar zamfara domin kowa ya sani a lokacin da wannan gwamnati ta zo ba a bar kashe-kashe ba ba a bar hasace ba ba a bar ɗaukar mutane ba amma shigo wata alhamdulillah cikin iyawa Allah a mai girma gwamna dr bello matawallan maradun ya yi magana akan sulhu wanda sulhun nan shine jagoranci a gare mu wanda ya kasance an yi shi Allah ma ya yi magana akan shi wanda suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so kuma muka bita mu ga cewa eh, dalilin taɗin ne muka samu wa'annan sauki wanda a wannan lokaci mai girma gwamna ya dibi yiwuwar a kawo kwamishinan 'yan sanda usman nagogo domin ganin cewa ya taba aiki nan kuma ya sayar da wannan hudodi suke musamman abin da ya shafi tsaro a jihar zamfara mm. so alhamdulillahi muka zo muka ci gaba da aiki ga wannan lokaci ba dare ba rana mm. a wannan lokaci ma mutanen da aka wato aka yi garkuwa da su ga wancan lokaci na wancan tsohon gwamnati wanda sun eh, wata shidda mm. wata bakwai wata biyar cikin iya Allah muka samu muka ceto mutum 525 a cikin wanda aka yi garkuwa da su to alhamdulillahi tafiya dai ta tafiya daga nan dai muka duguma muna ci gaba da aiwatar da wannan ayyuka ba dare ba rana har muka samu lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya sa aka kawo kwamiti shi mai girma gwamnati kawo committee wato na karban makamai ga hannun su wannan yan ta'adda mm. wanda kuma ni ne nake jagorancin wannan akwai wakilin yan sanda da wakilin SS da wakilin kuma sojoji mm. muka haɗu muka ci gaba da wato gudanar da ayyukan mu kamar yadda ya kamata mm. so alhamdulillah a cikin ayyukan da muke ta yi mun samu mun yi din bindiga 125 wanda muka samu daga cikin ma akwai manyan wato bindigogi wanda na san ko gidan ga aka halba su suna iya so kusan wace nan alhamdulillah mun samu bindiga biyar daga cikin wannan manyan bindigogi akwai kuma ak ak akwai lad akwai dai sauransu ainihin su annan miyagun makaman akwai bindigogin da ma musamman a najeriya ma ba mu amfani da irinsu sojin mu ba su amfani da ita yan sanda ba su umarni haka ma yan ba su amfani da wannan bindigogi amma duk da haka nan da wannan mutane ganin cewa suna son a zauna lafiya a jihar zamfara suka mi kauya suka kawo wannan makami daga cikin ma akwai musamman wato harsasai albarusai musamman wanda aka su kansu aka samu sama da dubu a cikin hannun wannan mutane su haka wannan ci gaba ne ga wannan gwamnati da ta yi sannan kuma duk da haka ba a tsaya nan din ba an ci gaba da gudanar da abubuwa wannan bangare kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara da mu da kuma ss darata ss da kuma shugaban sojoji muna zagaya kananan hukumomi domin faɗakarwa ana magana da mutane ana kwanta masu da hankali domin ganin cewa ita wannan tsaro kasan ba na mutum ɗaya bane tsaro ne wanda ya na al'umma ne ga baki ɗaya so idan muka duba za ga cewa kamar irin kwanan baya mun yi tahe-tahe zuwa bukun mun yi tafiya tafiya zuwa gumi mun yi tafi duk wurare da yanin karanan eh, wurin masarautu wurin eh, emiyoyi mun sha zuwa muna haɗa taro muna magana na ƙara ma juna sali da kuma kwantar da al'umma da hankali so wannan abin ya ta kwarai da gaske kwanan nan ma ba da jimawa ba ah, shi kwamishinan 'yan sanda jagoranta tawaga ta ah, manyan jami'an tsaro wadda aka tafi shinkafi kan wasu karerai da muke ji wasu sun zo sun fito suna yi na kan cewa zanga-zanga sai daga baya aka yi bincike karshen ta shi wanda ma yake magana cewa an sace mai uwa an sace mai mata amin ya zan labarin ka karya ne to wannan in ba ana tafiya ana duba mutane suna kawai da kansu ga irin maganganun da suka fita ga social media ba hmm. to sai ga ana samun labaruka ana azawa wanda mutane ana so a kama su tashi hankali a jihar hmm. zamfara hmm. Ah, idan baka manta ba a wancan lokaci jihar zamfara ta kai karhe hudu babu motar daga irin yawo ko ta shinkafi ko ta magani da abu aka ce karhe biyu to mota duk ta kai ta zuwa exit na cikin capital to babu wannan movement din su amma alhamdulillah yanzu ana samu har karhe takwas tara goma har karhe ɗaya na dare ana bi da motoci so amma duk da haka nan mutane za a zo ga social media suna wasu maganu na cewa ai abubuwan da ake yi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza so shi wani sa nake so in kara bayani akan musamman mutanen da ke yada labari wanda ya kasance ba na gaskiya ba a a tantance ba mu haɗu cewa ga wani adawa ba ko wani abu makamancin sa amma shi sha'anin tsaro ba abu ne na wasa ba to mai girma kwamishina bisa ga wayannan nasarori da kuka samu tun lokacin da ah, kuka shigo akan karagar mulki kimanin watanni bakwai da kuka yi kuna wannan fafutukar ta ganin cewa an samar da zaman lafiya ko akwai wani kalubale ko matsaloli da wannan yunkurin naku yake fuskanta a halin yanzu eh kwarai da gaske shi kalubale dama ga tafiya in ka ana yin ta zaka samu cewa akwai nasara akwai kuma inda ake samu ana cin doka doka na wasu abubuwa lalle mun samu kalubale musamman abin da ya shafi barna gonakin gona wannan barna da ake na gonaki abin ya taba zuciyar mai girma gwamna dr bello matawalle ya taba mu ya taba hatta da su jami'an tsaron domin ba abu ne mai kyau wanda ya kasance kowa san ba noman kwarai aka yi ba sosai sannan mutane sun zo da shanu suna shiga suna masu barna to kaga wannan abin ba daɗi bane ga kowa wanda ya san yadda ana noma yake mm. musamman munan ne yankin nan zamfara abin da muka dogara da shi kenan so wannan shi din ne gaskiya wannan kalubale ne ma babba gare mu mm. sai kuma abin da ya biyo ba wato na sata shanu mm. wannan shi ma babban kalubale ne yau mu ga cewa ana kwasa shanu ana sata shanu so haka idan an ce an yi abu don Allah to ya kamata ya kasance komai ya tsaya kamar da mai girma gwamnati ya ja layi ga duk wasu abubuwa to ya kamata su kansu wanda suke aka talauka ya kasance su ma sun ja layi to wani yunkuri kuke yi na ganin cewa an kai karshen yau alhamdulillah eh, man da yanzu ka sani cewa kwarai da gaske an taso ka cokan musamman abin da ya shahi tsaro wanda su kansu jami'an tsaro ba su zauna ba kamar yadda muka bayani cewa suna nan sukan suna zagaya kuma suna aika sako zuwa ga ainihin karamomin hukumomi inda jami'an tsaro suke mm. sannan mu kanmu muna isar da sako musamman ga ainihin shugabannin wanda suke aikata laifukan nan domin su yi musu bayani su rusar da su cewa zaman lafiya fa yahi zama komi to wannan shine muke ta kokarin muna yi muga cewa tabbas jihar Zamfara an samu kwanciyar hankali mm. to wannan shine muke ta kokari a kowane lokaci muna faɗakarwa to mai girma kwamishina za mu sake dawowa gare ka bari mu je ga mai girma a jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara sp shehu wani bayani za ka yi ma al'ummar jihar zamfara dangane da sulhun da mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara yake jagoranta a halin yanzu to billahi min rajim bismillahir rahmanir tashin farko ina son na ce kusan duk bayan da zan yi eh, kashi tamanin ko 90 bisa ɗari mai girma kwamishinan lamuran tsoro ya riga ya yi shi so amma ƙarin da zan yi akan wannan bayanin shi ne eh, al'ummar jihar zamfara ya kamata su fahimci cewa eh, babu wani society babu wata al'umma wadda za a ce yau ta waye gari ka cokan ɗari bisa ɗari ba a aikata laifuka ko a amurka idan ka je duk da ƙarfin soja da ƙarfin jami'an tsaron da suke da su da ƙwarewa za ka ga su ma akwai masu aikata laifukan da suke amfani da ƙwarewar su wajen aikata laifuka sai dai wani lokaci su yi amfani da ƙwarewar su wajen ganin cewa ba aikata laifukan ba ta hanyar samun bayanai ah, na sirri akan aikata waɗannan laifuffukan ko kuma bayan aikata waɗannan laifuffukan ai kokarin ganin cewa waɗanda suka aikata waɗannan laifuffukan an kama su so ne a najeriya a jihar zamfara wadda kowa ya san jihar zamfara ta ɗauki kusan shekara goma waɗannan matsalolin suna ci kusan an kasa gano maslaha mafitar da za a magance su so kaga yanzu a yi magana cewa cikin wata bakwai ana son a kawar da waɗannan matsalolin ɗari bisa ɗari so kaga mu ba kanmu ba mu yi kanmu adalci ba amma idan muka duba abubuwan da suka faru a kwanan baya ko kuma watannin baya aka kwatanta da abubuwan da ke faruwa a yanzu kowa zai ɗaga hannu ya yi maji har zamfara gwamnatin jihar zamfara da jami'an tsaro na jihar zamfara da dukkanin masu ruwa da tsaki a lamuran tsaro na jihar zamfara ya taɓa masa hannu cewa lallai sun yi abin da ya kamata bayan shi ishu na laifin eh, kamar kalubalen da muke fuskanta tabbas an yi sulhu da bangaren fulani an yi sulhu da bangaren ah, yan kai eh, eh, tabbas an yi wannan sulhun amma kada ka manta akwai waɗanda za su zo su ce su sun karɓi wannan sulhun ka gane amma har cikin su ba daga suke suke ba ka gane su ne wanda muke ce markas trump ka gane so dama ita irin wannan tafiyar hausance mai ake kiransu eh kamar waɗanda ne masu taurin kai ka gane so to ita irin wannan tafiyar dama ba ka sanin irin waɗannan mutanen masu wannan mayin ɗin sai idan tafiyar ta ɗora an fara wannan tafiyar so amma alhamdulillahi su waɗanda suke da wannan ɗabi'at akwai waɗanda aka yi kolin nasu to oda wasu sun yadda sun dawo sannan akwai waɗanda sun ƙi bari sannan eh, kuma ƙin da suka yi waɗanda ainihi suka karɓi wannan ah, sasancin ah, suna haɗa da jami'an tsaro wajen yaƙansu na sa akwai misalai da dama waɗanda su waɗanda waɗanda suka karɓi wannan sasancin sun yi amfani da ainihi damar su na cewa lalle wannan sasancin da suka karba sun karbi shi tsakani da Allah kuma suka taimaka ma jami'an tsaro suka yaƙe wasu su daga cikin su waɗansu ma kannan su ne uwa ɗaya uba ɗaya amma sun yaƙe su sun karɓi bindigogin su kuma sun kai ma jami'an tsaro wato dole duk wanda zai yaba dole ya yaba ma ainihi gwamnatin jihar zamfara da jami'an tsaro a jihar zamfara lokacin da muka je shinkafi ba na manta ah, kamar mu je can gaba eh, jami'in hulɗa da jama'a na mm. rundunar 'yan sanda zan so kai ma masu kallon mu bayani eh, a satin da ya gabata kwamishinan 'yan sanda ya jagoranci sauran hafsoshin tsaro na jihar zamfara zuwa karamar hukumar mulki ta shinkafi domin zaman wani sulhu bisa ga wasu bayanai da ake zarge-zargen cewa an gudanar da wata zanga-zangar rashin lumana ko kuma ta lumana wadda ta biyo bayan zargin da su wa'annan al'ummomi suke yi na cewa bayan da aka riga aka yi shiri su wa'annan da ake tuhumar cewa su ne masu tada zaune tsaye sun dawo suna cin zarafin su me za ka ci ma me wani bayani za ka yi masu so kamar yadda ka ji kwamishinan tsaro bayani cewa dole akwai irin waɗannan matsalolin da ake samu daga lokaci zuwa lokaci kuma wurare zuwa wurare kuma duk lokacin da aka samu wata matsala ko ta faru ko kuma tana son faruwa so mukan yi kokari eh, da shi kwamishinan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da shi kwamishinan tsaro da shi ake tafiya tun da aka fara wannan tafiya ka gane mutum na farko na san <clears throat> yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da ƙarfin a yi wannan mitin ɗin gashi nan zaune so ya san irin ƙalubalen da ah, muka bi ko kuma muka fuskanta ya san irin dajijjukan da muka fuskanta kamar in kai ka can duk ce muka shugaban repentant bandit waɗanda suka tuba yan bindigar da suka tuba shi ya fito da bakin shi a fadar shi emir na shinkafi yake cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya ainihin zaburar da shi ya karɓi wannan sasancin shi ne gaskiyar da ya gani a wannan tafiyar da ake yi ya ce in babu gaskiya a ciki kwamishinan 'yan sanda da shi da kwamishinan lamarin tsoro ba su tashi su shiga cikin daji ko kwayar pistol sp wani bayani za ka yi mana dangane da ina ina zuwa tsaya mana eh. ai ina so in kawo ka ne mm. ka gani mm. ina so in nuna maka cewa mm. idan babu gaskiya a wannan al'amarin da ake da ake gudanarwa a jihar zamfara na bangaren sasanci so ina mai tabbata maka cewa waɗannan masarorin ba a cin su sannan in ba an fara cin su bai wuya a ce wani wuri kuma an samu matsala kuma mu tashi kuma mu tafi wannan wurin kai ka san ko mun tafi mutane ba sa sauraron mu so kamar na faɗa ma inda duk aka samu irin waɗannan matsalolin mukan tafi abin da ya sa muka tafi domin mu gayyato dukkan masu masu ruwa da tsaki a shinkafi ka gane a sake revisiting din wannan yarjejeniyoyin da aka yi na wannan sasancin sannan kowa ya faɗi korafinsa a faɗa mu kowa gaskiya sannan a zo a gyara abin da aka yi kenan a shinkafi kuma ina mai tabbata maka cewa wannan zanga-zanga da ake cewa an yi a shinkafi in ma har zanga-zanga ce ba ta yi warantin abubuwan da ke faruwa ba su yi warantin na a cewa na a ce an zo an yi zanga-zanga ba idan kan lura lokacin abubuwan da suke faruwa watannin da suka gabata ba wai mutane suna kokarin eh, su ce mutane ba sa ta kayayyakin gonan su abinda kowa ke ta yi ran ya amma malam in kana faɗin wannan magana ina kana nuna kena ko yanzu abu na zuwa kewa saurara ka ji sai ka ji eh. abin da nake son ka gane mm. kuma kowa ya gane mm. lokacin da ana kashe-kashe babu wani wanda ke ta amfanin gona ko kwamishinan yan sanda magana da yake nan mm. in ka saurara ka gane to mun yadda akwai matsaloli ana samun matsaloli da ta an yi ina zuwa ina zuwa ina ina zuwa ba za a yi magana ina ka ce abin da nake son ka inda duk aka ce an yi an yi solving din matsala ta hana kashe rayuka so ina ganin wani abu da zai biyo bayan mai sauki ne to da girma jami'in hulɗa jama'a za mu sake dawowa gare ka bari zo gare ka malam nasiru a kaji abin da mai girma kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida na jihar zamfara ya faɗa da kuma abin da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda jihar zamfara ya faɗa wanda fashin baki za ka yi mana akai gaskiya ne wato na ji daɗin yadda shi honorable ya yi magana da kuma shi yadda ppr ya yi magana don mu a matsayin mu na 'yan jarida mu ne watchdog of the society wato masu wannan program na hausa ne ma na shirin hausa ne ko yaushe mu ne idanun jama'a su abun da muke tunani ko yaushe dan siyasa zai yi magana ko jami'in tsaro sai muka kamar suna lulluɗe gaskiya suna faɗin abin da ya musu daɗi na game da abubuwan da ka tafiya a cikin jihar zamfara ni a matsayina ɗan jarida na shiga na ga abubuwa masu tayar da hankali waɗanda ka hana ni bacci wata rana in na dawo saboda mun je muna ganin gawawwaki ana shehiɗe muna su ga sunan muna gani mun ga abin da muka gani a waccan gwamnatin ta gabata sai yanzu zuwa ga gwamnatin ta alhaji bello matawar mun ga cewa an samu ci gaba sosai wurin bangaren abin ga al'amarin tsaro amma don da zo ce maka wannan hadan ya kare to ni na ganin kamar bai sa abin da yake ba shi yasa ni ji daɗin maganganun da sun kai sun yi admitin cewa sun yarda da cewa akwai matsalolin da ba su taka kara suka karya ba har yanzu dai akwai dan sauran rina a kaba amma dai kuma mutane dole su gamsu da irin kokarin da aka yi kawo yanzu cikin waɗannan 'yan watanni guda bakwai na hawan mulkin alhaji bello matawallin maradun a nika so mutane su gane akwai factors guda biyu ko dalilai guda biyu manya-manya waɗanda ba za su bari wannan ya ƙari ba na ɗai waɗannan bandits ɗin sun kwashe tsawon shekara goma suna tafkata asa a cikin jihar zamfara sannan suna an san miyagun kuɗaɗe hannun mutane waɗannan mutane sun saba da manyan kuɗi yanzu su a zo a ci dare guda su bari su kasancewa kamar mutum yana makan shi karya ne amma da za a rage kuma a hankali a hankali har a bar abun daga baya amma da lokaci guda kada mutane su tunanin cewa abun zai zo karshe abruptly wannan ba zai yi ba abu na biyu akwai su kansu abun nan international community wato kasashen yawa ka kasashen waje mm. waɗanda koyaushe ba su son su ga ana zaman lahiya musamman a kasashen da musulunci ke tahiya su koshi suna kokari jiya ko shekaran jiya inda ka an kama wata tirela an zubo mata shinkafa da suna an kawo ma 'yan gudun hijira tallafi daga ƙasar faransa ko da an ka buɗe wannan tirela sai aka ga makamai ne sophisticated weapons wata miyagun makamai miyagun makamai a ciki an sa su cikin abin hmm. so kaga idan muna ganin irin waɗannan abubuwan mun san cewa mutanen nan ba su son irin wannan abu ya kare. duk da irin wannan kokari da ita gwamnatin jihar zamfara ke yi da kuma su jami'an tsaro eh, na 'yan sanda da kuma na ɓoye da kowa da kowa da suke yi so irin wannan abun da muke gani yana tayar da hankali kuma ina so in kara kira ga ita kanta gwamnati da jami'an tsaron najeriya da su ƙara ƙaimi wurin gano irin waɗannan abubuwan kamar yadda aka rufe boda to a ƙara intensifying effort wata inganta inganta sha'ani yawa a gano a dinga gano irin waɗannan abubuwa domin idan makaro ba su daina shigowa ba su wannan al'amarin ba zai tsaya ba sannan su waɗannan mutanen da aka sulhu da su ya kamata gwamnati ta fara tunanin me za ta yi masu mun ga yadda aka yi ma'ina zagalta lokacin umar musa raduwa bayan an hana su abin da suke yi aka ɗauke su aka sponsorin ɗinsu aka tura su waje wasu suka yi karatu wasu aka ba su skills aka ba su kuɗaɗe aka ba su jari suka tai suka samu suka dogara da kansu Su a nan jihar zamfara ina so in kira ita ma jihar zamfara kamata ta kirkiro irin waɗannan abubuwa waɗanda ka koma makaranta a mai da su makaranta waɗanda kuma an kasa ana tallafa ma domin idan mutum ya saba rika kuɗi kuma ka zo ka ce lokaci guda ka hana shan ta abin da ya kai kamar mutum ne ka zo ka isko shi yana cin shinkawa ko yana cin dambu sai ka ɗauki plate ɗin baka aje mai shinkawa ba. to to ma da nasiru masu kallon mu dai kada a sha'afa ana tare da shirin zauren yan jaridu kamar yadda muka yi bayani a yau muna karɓar bakuncin wasu manya-manyan baƙi ciki har da mai girma kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida na jihar zamfara za mu tafi hutun takaitaccen lokaci sai a jira mu idan mun dawo za mu ci gaba da tattauna wannan muhimmin batu sai a dakace mu. mu barka mu da dawowa a cikin shirin zauren 'yan jaridu wanda muke tattauna muhimmin batu wato batun da ya shafi sha'anin tsaro a jihar zamfara domin tattauna wannan batun kamar yadda kuka gani mun samu gayyatar a ah, mai girma kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida na jihar zamfara alhaji abubakar muhammad dauran wanda aka fi sani da suna abubakar justice akwai kuma jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara wato sp muhammad shehu wanda shi ma yana tare da muwa da kuma editan tace labarai na jaridar legacy malam nasiru muhammad dan fulani mai girma kwamishina bari in sake dawowa gare ka wannan yunkurin da ya da gwamnatin jihar zamfara ke yi na ganin cewa an yi sulhu ya zo da bayanan cewa eh, a yanzu matakin da ake ciki har kun kai matakin cewa kuna so ku anshi makaman su waɗanda ake ganin su ne 'yan da zaune tsaye ɗin wannan kuma batun an san makamai ɗin ya zo da alamomin tambayoyi da dama na cewa to yanzu idan kuka karbi makamansu kuka hana masu wannan hulɗoɗin da suke yi wanda sanin kowa ne a hulɗoɗi ne waɗanda ake samun kuɗaɗen banza gare su wani tanadi ne kuka yi masu na ganin cewa kun inganta rayuwarsu to alhamdulillahi akwai tsare-tsare da shi mai girma gwamna da kuta bello mutuwar muradun ya yi musamman na ganin cewa an haɗa kawunan al'umma jihar zamfara baki daya su kansu fulanin da suke ganin suna kamar cikin jeji yana kokarin cewa ya dawo da su kusa ga al'umma domin su amfana kuma al'umma su amfana da su shi yasa aka kirkiro da tsari musamman na yin wannan gidaje da ake yi gashi na an fara shi a wato maradon kuma za a yi shi ne a wuri uku kusan in ce duk zan dinmu ko wanda zan yana da nashi wanda akalla gida biyar. nan kuma gida 200 nan kuma duk haka aka tsara abubuwan da wanda zai kunshi two bedroom flat daki biyu na magidanci ko kuma daki guda na matsakaicin magidanci akwai kuma daki uku na kuma mai iyali wanda ya kasance suna da yawa sannan ya tsara wannan ruga domin ya kasance cewa ya an kawo su gaba ɗaya nau'an nan da suke wannan zon din mm. su zo su zauna wannan yankin mm. akwai ainihin wato asibitin dabbobi hmm. akwai kuma asibitin mutane akwai hmm. makarantar firamare hmm. da kuma makarantun islamiyya da ake yi sannan kuma akwai ainihin dam wanda ake wato mashayar ruwa na da ake yi sannan akwai musamman wurin kiwo wanda aka faɗaɗa shi wanda akalla saniya sama da dubu goma tana shiga wannan wurin ta yi kiwo kuma haki ne wanda aka sa wanda hakin nan irin hakin da muke nema ne a wannan jihar shi yasa duk najeriya babu inda adda wajen kiwo irin jihar zamfara so wannan hakin din wato irin na gamba da aka sa mm. domin idan da damana aka ci shi mm. yana ɗayan shi in ma rani ta yi mm. shi kansa kuma haki ne kamar kwali ne wato na ainihin su dabbobi din kansu kuma ba ka kuma yana yana toho so kaga zai yi wahala kai kai su can ya shiga kan karshen shekara ko kuma zuwa ruwa mm. to wannan shine aka yi domin ganin cewa an hada su wuri guda mm. an kuma tanadar masu da ainihin magunguna wanda za su taimaki ainihin zuwa nan dabbobin mm. sannan kuma haka ta cewa akwai tsarin da ya na kowace karamar hukuma duk ana hukumomin da muke da su guda goma sha hudu an yi odar dusa wato ita wannan dusa da kuma kuli wanda za su saye shi akan farashi ka kamar yin eh, da rani ko kuma da damana ana sayan dusa akan dubu biyu kaga in rani yayi za ta kai kamar dubu da ɗari biyar ko dubu uku misali eh. to za a maida ita kamar dubu ɗaya ɗari takwas eh. domin a ka musu kamar yadda muke ba mutane taki ita gwamnati kaga sai taki da tsada ta zo ta rage ta yi subsidy misali ta rage masu wato kuɗi wanda za a sauƙin sayi to haka su ma ɓangaren fulani an masu wannan so ga duk wannan karamci ne aka yi ma kowane ɓangare domin me don zaman lafiya ake nema to akwai ɗimbin al'ummar da wannan bala'i ya shafa waɗanda suka rasa matsugunan zamansu suka rasa dukiyoyinsu suka yi gudun hijira suka dawo a nan cikin wasu garuruwan da wannan rikicin bai shafa ba su kuma na tanaji aka yi masu so alhamdulillah ka san abu ne wanda in dambu ya yawa baya jin mai amma ita gwamnati tun giwa ce duk da dai aka yi ba za a rasa da za a yi ba shi yasa kuma aka kawo kwamiti wato karkashin jagorancin tsohon spitan janar yan sanda wato md abakar na wannan kwamiti ya je ya binciko wa'anda aka yi mabanna kuma ina ganin ya samu wannan rafa kuma ya mika rahoton shi kuma insha Allah ita gwamnati tana tana shirye-shirye ta ga ta wacce hanya za ta fitowa ta inda za a tallafa mu wanda abubuwan da su wasu an musu da shekara takwas sun samu do ga matsaloli sun samu kare arziki ciki wasu shekara bakwai shekara mm. biyar shekara shidda har zuwa dai yanzu mm. su haka abu ne wanda sai tsaya an bi shi akan tsari mm. idan aka yi masa tsari insha Allah kowa da kowa ko kuma ce ba ma za a ce din kowa din ba amma dai duk yadda aka yi dai mutane dama za su amfana kuma za su farfado da abin da suka rasa insha Allah kai magana kwamitin a rahoton kwamitin da tsohon speto janar na yan sandan Najeriya ya mika wa gwamnatin jihar Zamfara wanda abin da zan iya tuna da shine gwamnatin ku ta yi ikirarin cewa za ta hukunta duk wanda wannan No. rahoton kwamitin ya shafa komi girman shi komi waye yanzu kimanin watanni uku haka da ba da rahoton wannan kwamiti din ana ganin gwamnatin ku ta sa kafa ta danne shi saboda watakila dalilan da baku hito hili kuka yi ma mutane bayani ba me zaka ce dangane da wannan ai wannan kwamiti ba za a sa kafa ita gwamnati ta danne shi ta yi da shi ba zai yi ba mm. domin abu ne wanda aka rantsar da wasu suka zo suka gudanar mm. kuma aka kashe kuɗi a kai ne mm. to kuma bai yiwa a ce an yi shi an gano inda lauka suka ba za a gaya ma duniya abin da ke faruwa ba ni ke da ya ce masu goyon baya kamata a hito a yi mutane bayani abin da kwamitin nan suka aiwatar magdashi ga mai girma gwamna abu ne mai amfani wanda aka ce ne na da laifi a haɗe shi bai zama laifi ba so ni ina ganin cewa abu ne wanda ya kasance ita gwamnati dole sai ta tsaya akwai abin da ake ce ma white paper wannan abin da ake ana yi ne wanda dole sai da stakeholders na gwamnati a zo a zauna a tsara a duba a gani wane ne laifin shi ya kamata a yana wane ne wanda ya kamata kuma a faɗe shi domin komi ne ba duk abin da muka yi nan ba zai kasance abin da muka faɗi yi eh, gaskiya din ne ba mm, mm, mm. wani dole za ka faɗa mai ga inda abin ne yake ba zai taɓa yarda da cewa abin na haka yake ba amma ita gwamnati in ta yi tsarin ta ta yi ta da wannan white paper din ta duba ta tace da abin da ya kamata a tace na gaskiya da komi da komi to wannan ba lahi ne za ka ji an aiwatar da shi mu wani kan nan muna jiran mu ga cewa lalle tabbata aiwatar da wannan abu domin abu ne da duk duniya ba ya ji zamfara ba take jira ta jiya amma saboda commitment da shi mai girma gwamnati ke da shi na tafe-tafe sun yi tafiya lokacin da aka wannan a kwamiti din suka yi samitin na wangar faɗin ya yi tafiya da mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ƙasashen waje ya dawo kuma abubuwa na cikin gida suka ta faruwa nan da nan yana ta da sha'anin ya za a daidaita a zo a yi kwamishinoni da sauransu yanzu kuma akwai wani abin alheri wanda ya taso wanda ya kamata ya tahi domin ya je ya nemo shi ya kama jihar zamfara don ci gaban jihar zamfara akwai abubuwa na kan tsaro akwai kuma abubuwa na sha'anin noma akwai kuma abubuwa na kasuwanci wanda yake a kai ne yanzu ya safe tsaya yadda ba sai ya saka kayan nan gaba sannan ya iso to shi yasa haka an ka samu tsaiko amma duk da ya dawo na san insha Allah mai girma gwamna zai tsaya nazari akan wannan committee din ya ga abin da ya dace yi kuma zan insha Allah na san za a wata zuwa yaushe ake saran samun wani bayani dangane da wannan rahoton eh to ka san abu ne wanda ce maka sai mai girma ya zo tunda ba ni za a aiwatar da shi ba eh, abu ne wanda yana kan gaban gwamna to kaga shi za mu jira shi ya zo eh. idan ya yi faɗi ba za mu ji ne ai to to to madalla a bari sake dawowa ga jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara a kwanan bayan nan rahotanni suna nuna cewa ana samun a matsalolin kai hare-hare musamman a ƙananan hukumomin mulkin gomi anka maru shinkafi da wani yanki na ƙaramar hukumar mulki ta zurmi ko hukumar ku tana da bayani akan wannan to <clears throat> hare-hare in kai magana hare-hare ya kamata ka bambanta Eh, ina son ka ce ana samun wasu matsaloli na tsaro domin mu abinda muka sani hare-hare ko kuma in kana magana hare-hare abinda kusan eh, leman ka gane eh, zai kira zai kira hare-hare shine a ji a afka ba gari yadda aka saba yi a kona gari a kashe mutane a kona dukiyoyinsu shine suke fahimta amma ishu na matsalolin tsaro in kan matashin da muka yi tun daga shi kwamishina har zuwa ni bayanan da muka yi mun yarda cewa eh akwai ah, matsaloli nan da can sannan kuma haka sha'anin ah, tsaro yake a ko'ina duk inda ake al'amari irin wannan ah, idan aka zo aka samu sassauci za a ga dole nan ana samun abu kaza nan ana samun abu kaza nan ana samu tabbas ana samu ka gane amma mu kuma tsaye muke wannan kwamiti ne shi eh, kwamishinan yan sanda tare da dukkanin masu ruwa da tsaki a tsaye suke ishu na gani kusan in ce ma gumi iskam gumi lafiya lautaki tun lokacin da waɗannan issues ɗin suke suka faru har kashe waɗannan mutanen goma sha takwas a gumi wannan kwamiti ɗin ya je gumi kuma gumin da aka je an tattara dukkanin masu ruwa da tsaki aka yi wannan ainihi tattaunawar kuma alhamdulillah ta haifar da ɗami ido domin yanzu zaman da ake a gumi babu wata matsala domin kullum muna samun abin da muke ce situation report daga gurin dpos to har yanzu ba samu wani situation report na cewa an je an kai hari an kashe wasu ba ko an ƙona dukiyoyinsu ba ko an yi kaza ba haka ma bitcoin tabbas su ma bitcoin an samu irin waɗannan matsalolin so amma sati biyu zuwa uku da wuce mun je bitcoin kuma alhamdulillah tattaunawa da aka yi a bitcoin an samu ah, ainihin ci gaba daidaito so haka ma duk ina inda aka samu waɗannan matsalolin shinkafi ma da muka ga waɗannan matsalolin an dan same su kaɗan kaɗan su ma mun tafi kuma alhamdulillah tun daga tafiyar mu a shinkafi alhamdulillah nan ma an samu ci gaba so haka ma duk inda ake samu irin waɗannan matsalolin wannan kwamitin da ya kumshi shi kwamishinan yan sanda da dukkanin jami'an tsaro da shi kwamishinan lamuran tsaro sukan tashi su tafi wannan wurin a tattara dukkanin masu ruwa da tsaki domin a tabbatar da cewa an yi maganin waɗannan matsalolin saboda haka ina kira ga al'umma jihar zamfara da su fahimci cewa wannan sasancin da ake yi na sulhu a jihar zamfara abu ne wanda ake yi tsakani da allah babu wani yaudara a ciki babu wani ha'inci a ciki abu ne wanda shi mai girma gwanda ya riga ya faɗa kwamishinan 'yan sanda ya riga ya faɗa dukkanin masu ruwa da tsaki waɗanda za su yi bayani al'umma abin da ke faruwa a ciki sun riga sun faɗa to saboda haka a kan wannan muki shi yasa ga duk inda aka samu wata yan matsala da mun tafi an zauna an tattauna za ka ga alhamdulillah an samu ci gaba an kai da wannan matsalar to a mara shehu akwai kudurin da gwamnatin tarewa take da shi na cewa za ta janye rundunar sojojin najeriya daga duk inda ake yaƙi da 'yan ta'adda domin hannunta aikin ka cokan ga hukumar 'yan sanda ta najeriya kana jin hukumar ku a rundunar ku ta shirya karɓar wannan aikin ah to alhaji mustapha idan ka je tsarin alhaji bahiru isma'ila eh. idan ka je a cikin kundin constitution na najeriya eh. ai za ka za ga cewa shi al'amarin tsaro na cikin gida haƙƙin yan sanda ne mm. duk wani wanda zai zo yau mm. ya yi aiki a cikin gida so yana taimaka ma jami'an yan sanda ne ina mai tabbata maka cewa babu wani shi abin da ake matsaro ko na yaƙi ko abin is in ka tafi za a ga akwai gallant mobile za a ga akwai gallant special forces na 'yan sanda za a ga akwai gallant ctu personnel na 'yan sanda kuma da su ake wannan yaƙi so yana mai tabbata maka cewa ba wai ko na abin kai zo operation din da ake shine ake yi shine hadarin daji operation hadarin daji tun yana sharan daji har yanzu idan reni har yanzu shi wanda ake ce yanzu hadarin daji za ga akwai jami'an 'yan sanda kusan unit goma sha uku ko goma sha hudu so yana mai tabbata maka cewa matsayin mu na jami'an tsaron da suke kula da ko kuma suke jagorancin al'amarin tsaro na cikin gida eh, ina mai tabbata maka cewa a shirye muke mu ɗauki wannan nauyi ko kuma mu ci gaba da wannan ayyukan wanda ake yi a bari eh, sake dawowa ga eh, kamarar nasiru eh, na san cewa ah, wannan labarin dai yana ɗaya daga cikin manya-manyan labaran da ya ja hankalin 'yan jaridu a cikin ƙasar nan na ganin yadda ita rundunar soja take ta faɗi tashi yanzu kuma ana magana cewa ma ita ma ta kasa za a sake dawo ma ah, ah, watakila aikin ga ita rundunar 'yan sanda ta ƙasa ban sanya ka kalli wannan batun ba wato ni a wurina malam ɗaru sama'ila hmm. wannan magana ni ban ko shiga ɗaki da ita saboda abin da nika tunani su kasashen duniya da aka tunanin sun ci gaba highly developed countries suna banma harkar tsaron cikin gida ana ma 'yan sanda in ka diba za ka ga a america duk mutum hudu akwai dan sanda guda daga kula da lahirsu nan najeriya muna da yawan da ya kai sama da kusan miliyan 180 amma ba mu da dan sanda miliyan guda ta yaya za a yi a ce 'yan sanda sun magance matsalar tsaro da muka hama da ita a Najeriya akwai matsalar tsaro a Zamfara akwai matsalar tsaro a Kaduna akwai matsalar tsaro a Katsina akwai matsalar tsaro a North East akwai matsalar tsaro a Kudu a ce waɗannan 'yan sanda da muke da su 'yan kalilan hmm. su ne za su magance wannan matsala hmm. so ni na ganin wannan labarin wannan magana. an dai ta ne kawai amma ba za ta taba haihu mun tsami amma akwai yin abu na biyu da nika so in faɗa maka shine hmm. idan ka diba ko ina ka diba cikin kasashen duniya za ka ga cewa idan ana fama da matsalar tsaro joint tax force haka watan rundunar haɗin gwiwa rundunar haɗin gwiwa mm. akwai sojoji akwai 'yan sanda akwai su kansu sss mm. ana ta amma duk da haka nan mm. matsalar tsaro tana so ta buwaye su so ina a ga ce nan mun san abin da yi faru a boko haram aka yi joint tax force nan ma fara an joint babu inda ba a yi joint tax force ba amma kuma har yanzu ba a kai karshen matsalar tsaro ba so yanzu da aka ce an bar mu 'yan sanda ita ka kam so ni na san cewa kara barkewa ɗaya za ta yi a kana dai tuhumar cewa wani kila kana harsashen eh, cewa za ta ƙara za ta ƙara barkewa eh, na ga jami'in hulɗa da jama'a yana ɗaga hannun shi ban sani ba ko yana da abin da wato wato wato duk da yake ba ni nayi wannan bayani da na ishi din ba so amma idan ka idan ka dubi content mm. na shi jawabin yana magana withdrawal from mm. strategic mm. ka gani ba yayi eh, eh, eh, strategic wurare kamar idan ka karanta ka ga content na ainihin abun nan din sannan kuma ana ganin da muke gani withdrawal din ba zai zama total roba ka gane zai zama in bajis mm. da ba wai da mu mm. karanta eh. mm. bayanan kuma yadda bayanan yake to uh, bari in dawo ga mai girma kwamishinan tsaro wannan batu dai uh, uh, ya shahi sha'anin tsaro ne ka cokan wannan yunkurin da gwamnatin tarayya take da shi na cewa za ta jaye rundunar sojojin najeriya daga wasu muhimman wurare da ake fama da yaƙi da 'yan ta'adda domin baiwa ita hukuma rundunar 'yan sanda ta ƙasa wanda a kundin tsarin mulki alhakin yin aikin abubuwan da suka shahi tsaron cikin gida nata ne ku ban sani ba a gwamnatance a kuka kalli wannan yunkurin ni ina ganin wanda ya karanta jarida punch ya ga responding na na riga na yi bayani ma akai da na samu labarin na yi hira da yan jarida kuma na yi bayani akai mm. kuma kaka manta da cewa ni na tsohon jami'in tsaro ne na shekara 25 mm. ciki kuma na buga ko wani bangare domin na mm. hassashin su sojan na ma na dan shiga na dan taba aiki lokacin marigayi sani abacha a lagos kenan su kaga mun dan san wasu abubuwa daga ciki amma dai ni ni ga gani a gwamnatance yanzu da nake cikin gwamnati kuma da ya kasance na aji aikin to gaskiya ina ganin cewa za a yi saurin janye su ne kawai domin abin da tunani cewa yan aka duba da can inda aka fito babu inda soja ka operation duka suna bariki sai dai akwai sojojin mu akai su kasashen waje kuma idan suka zo can su zama sarakuna su zama giwaye a wajen nan so amma yanzu duk da matsalolin da muke samu a arewacin najeriya musamman yanzu aka ce an dan janye su dinnan to za a dan samu wata dattan garda amma ni shawar da na baya ko can na ce to bai dace a ce an janye su gaba ɗaya ba mm. to gashi kuma duk da yake yau ban karanta jaridar yau ba ban ga abin take faɗi ba mm. akan wannan maganar mm. amma na san bayanin da ya zo mana na cewa za a dan janye su din duk ko da za a janye su baji ba ne za a janye a'a bai kamata a yi haka nan ba for now kamata a yi ita kasa kuma hukumar najeriya ta san cewa da kuma hukumar sojojin su haɗa kansu da hukumar 'yan sandan mm. ya kasance an samu annan strategist place din inda wuraren muhimman wuraren da suka ce za a janye a'a har yanzu a ɗauki 'yan sanda a tai da su tare da sojojin wurin nan idan soji suka tabbata su yi kilarin wurin nan hmm. to su kawo jami'an 'yan sanda su aje su ba masu wuri hmm. wannan shine ya kamata a yi tsari a kai ne hmm. idan aka gyara wuri soji su gyara to su aza rundunar 'yan sanda su nan wurin su janye su ba su wuri kuma su je wani wuri su gyara su tabbatar da cewa wannan wurin shi ma an gyara shi sannan su ma a bar 'yan sanda da ke na wurin duk haka ya kamata ya kasance don haɗi ne na haɗaka da haɗin gwiwa da za a yi idan aka yi shi aka yi ta wannan ɗin to ina ganin cewa sojoji suna yi su koma bariki domin mun san lokacin su kansu 'yan sanda ɗin yi mayaka ne ma'aikata duk 'yan sandan najeriya suka bar najeriya suka ta can za su zama zarumai to kuma na san cewa nan na tabbatar da cewa idan aka tabbatar masu da haƙoƙansu yadda ya kamata a yi masu to ina tabbatar maka 'yan sanda jarumai ne kuma za su tsaya su yi aikin tsakaninsu da Allah amma matsalar da muke samu a Najeriya ba za ka kai mutum wani aiki ba ya wata biyu ga wuri bai ga komi ba ga iyali na can bai san mahalin da suke ciki ba to wannan matsala ita ce babban matsala da muke fama da ita Najeriya so don haka ni ina ganin cewa idan aka kula da jami'an tsaro aka ba su hakukan su tabbata za su tsaya su gudanar da aikin su yadda ya kamata to masu kallon mu dai yan sanda ga eh. wannan bai zama laifi ba kuma na san za su iya shi to masu kallon mu dai saboda karamcin lokaci ga dukkan alamu a za zamu dakatar da wannan shirin amma kamun mu tafi gaba daya bari in baiwa sauran ah, bakin namu minti ɗaya ɗaya su isar da muhimman sakunan da suke suka zo da masu kallon mu da su bari mu hara da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda malam shehu a cikin minti ɗaya wani saƙo kake da shi zuwa ga al'ummar jihar mm, da sha'anin eh to sha'anin tsaro dai sha'ani ne na kowa ba ni addashi ba ba kai addashi ba ba wannan shi ba na kowa da kowa ne so haƙƙi ne haƙƙi ne na kowa ya tabbatar da cewa ya ainihi ba ta tashi gudunmawa wajen ganin cewa an samu ah, sha'anin tsaro a jihar zamfara da najeriya gaba daya so kira na ga jama'a shine wannan shirin da muke yi na sasanci gaskiya shiri ne wanda shi ne kadai zai bance shi ne kadai ba amma dai eh, shi ne wanda ga alamu yanzu alamun da suka nuna so shi ne wanda yana da muhimmanci kuma ya fara haifar da ɗa mai ido a sha'anin tsaro na jihar zamfara saboda haka jama'a su ba da goyon baya a kan shi ah, mu kuma jami'an tsaro a taimaka mana da muhimman bayani kan miyagun ɗiyan da suka ki ah, ah, karɓar wannan shirin ko kuma miyagun ɗiyan da suke addabin mutane a cikin garuruwa domin ganin cewa mun yi amfani da waɗannan bayanan kuma an yi maganin waɗannan su madalla malam nasiru me za ka ƙara masu kallon su a gurguje ni sakuna ina son in kira ga al'ummar jihar zamfara a daina maida al'amarin tsaro a matsayin siyasa ina jin takaici a duk lokacin da na gani a social media za ka ga wasu 'yan siyasa suna kokari suna jin daɗi hmm. cewa an kai hari wuri kaza an kai hari wuri kaza suna mai da shi siyasa al'amarin tsaro kamar yadda PPRO ya bayani na kowa da kowa ne kuma in ta faru ga wancan gobe za ta matso kusa da ka har ta zo ta faru gare ka so ba abincin daɗi ba ne mu taru mu jihar zamfara addu'a kuma ina roƙon Allah ya kawo mana zaman lahiya a cikin jihar mu da kuma ƙasa baki. to madalla mai girma kwamishina a cikin minti biyu a wani muhimmin sako kake da shi ga al'ummar jihar zamfara to ni sako na ga al'ummar jihar zamfara bai ci gaba da addu'a ba domin ita dai addu'a ita ce ta kawo wannan gwamnati kuma ita ta kawo mana wannan zaman lafiya ga yanzu da muke ciki kuma ita za ta ƙara kawo mana tabbatattun zaman lafiya a cikin jihar zamfara so ina kira ga mu al'ummar jihar zamfara da mu ta tsaye da addu'a mu ga cewa ita ce za ta yi mana maganin komi kuma insha Allah da izinin Allah Allah zai taimake mu Allah kuma ina roƙonka ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu ya ba mu zaman lafiya a najeriya ga baki ɗaya ya taimaki dr bello mutallan maradun ya gudanar da aikinsa yadda ya kamata kuma allah ka sa ya kasance a sanciya karshen. wannan shekarar da muka zo kasance karshen kashe al'ummar jihar zamfara ya kawo don haka shi muke roƙon allah ya tabbatar mana da wannan insha allah to madalla masu kallon mu iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin a madadin bakin namu sp shehu muhammad jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda muna godiya bisa da eh, sosai. Da kuma babban bakon namu shi ma <laughs> wanda yake dai ba bako bane gare ku Nasir Muhammad dan Fulani yana muna godiya ta musamman ga mai girma kwamishinan tsaro da lamuran cikin gida na jihar Zamfara Alhaji Abubakar Muhammad wanda aka fi sani da suna da Abubakar Justice muna godiya ranka da muna godiya Standard Boys da yadda kuke faɗakar da al'umma abubuwan ku muna jin daɗin kallon ku gida iyalan mu sai da sunan mu suna ganin mu so muna godiya gare ku kwarai da gaske to madalla maskalanmu mu suna na dahiru sama'ila a madadin abokan aikin namu waɗanda suka taya mu hidima kawo muku wannan shirin muke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin batutuwan muna godiya